Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba ɗaya ga watan Nuwamba. a babin rahotanni za a ji ƙarin haske kan gano wasu garowaki masu yawa da aka yi a wani babban rami a jihar abia ta kudu maso gabashin najeriya kamar kowane hantsin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamaci wanda aisha ma'azu ke gabatarwa inda yau shirin zai tsora ne kan muhimmancin dogaro ga kai ga mata a zamantakewar aure. Awal Garba kuma zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai har-har kan wuraren kungiyar na karkashin kasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-har ta sama. an ba da rahoton cewa akalla mutane hamsin suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila daftar kanar richard hedge ya gaya wa kafar yada labarai ta cnn cewa akwai wani babban kwamandan hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama sanarwar da rundunar tsaron isra'ila ta fitar daga baya ta bayyana mutumin da suna ibrahim biyari sannan ta ce shi ne jagora abinda ya kira mummunan harin ta'addanci na ranar bakwai ga watan oktoba jabaliya gida ne ga iyalan 'yan gudun hijira da suka yi fama da yaƙe-yaƙe tun daga shekarar 1948 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito hukumomin lafiya na falasɗina sun ce akalla falasɗinawa hamsin suka mutu yayin da wasu 150 suka jikkata a harin da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira. sanarwar da kungiyar hamas ta fitar ta ce babu wasu kwamandoji da ke sansanin inda ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 400 ko kuma suka jikata kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ba za a iya tantance alkaliman ba a halin da ake ciki kuma mummunan harin nan da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya inda ya karfafa wasu kungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an amurka uku waɗannan kungiyoyin ta'addanci da suka hada da alka'ida da is suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaka da shi da kuma martanin da isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda in ji su wanda aka tsara don ƙara yawansu da kuma yiwuwar kai har-har kan amurka daraktan hukumar binciken manyan laifuka na fbi christopher Ray da sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas da daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa christine abizad ne suka bayyana wannan tantancewa a jiya talata yayin da suke ba da bahasi a gaban kwamitin sa na majalisar dattawan amurka inda suka yi gargaɗin harin hamas na isra'ila yana baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje ƙarfin gwiwa a fagen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da ake ganin barazanar tana raguwa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Myanmar sun kai samami wata kafar yaɗa labarai ta Rakin tare da kama wani ɗan jarida da ma'aikacin ofishin kamar yadda BOA Burmese ta rawaito wanda ya ƙara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yaɗa labarai a faɗin ƙasar bayan juyin mulkin da suka yi. an kai sammaman ne a ofishin kungiyar raya kafafen labarai na dmg da yammacin ranar lahadin da ta wuce zozo mai magana da yawun kafar yada labaran ya shaida boa burmis cewa sun kwace kayan aiki tare da kama wani dan jarida da wani mai gadi a wannan rana sojojin myanmar sun sanar da kama wani tsohon jami'in soja wanda ya taɓa rike mukamin ministan yada labarai a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata mai samun goyon bayan soji. A gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya. Bari mu ka muku rahotonmu wanda zai kai mu jihar Abia ta kudu maso gabashin Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan gawarwakin nan masu yawa da aka gano a wani babban rami a jihar ta abia al'amarin da ake dangantawa da aika-aikar 'yan fafutukar kafa biyafara. fara. Lamida Abakar gare ka. Gwamnatin jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta tara manema labarai a baya-bayan nan ta sanar cewa ta gano wani katon rami mai dauke da gawakin jama'a wasu ma gawakin babu kawuna akwai dai tarin gawaki na kananan yara da mata a cikin wannan katon ramen gwamnatin jihar ta Abia ta ce ramen yana cikin tsinkin garin al'ummomi na Umuluci da ke kusa da wata babbar kasuwar dabbobi dabbobi ta lobanta a jihar ta abia gwamnatin jihar ta abia dai a cikin wata sanarwa ta ce abin da idanunta suka nuna mata ya bata mamaki matuka musamman a yayin wani samame tare da dimbin jami'an tsaro gwamnatin jihar ta abia dai ta ce hankalinta ya tashi matuka haka kuma ta ce ba za ta yi wasa da wannan lamarin ba za ta ɗauki matakan da suka kamata domin tabbatar da kare rayukan jama'a wani da ke makwabtaka da inda lamarin ya faru da ke da suna haruna emmanuel ya ce yana cewa ne wannan abin tashin hankali ne na kashe mutane kuma bayan kashe su a cire musu kawuna mu dai sun nuna muna abin da muka gani musamman na ƙananan yara wannan abin tashin hankali ne kuma muna kira ga hukumomin najeriya da gwamnatin jihar abia da kada su yi wasa da wannan lamarin su ɗauki matakai domin kawo ƙarshen garkuwa da mutane mutane da halaka ɗimbin rayuka. Shi ma wani da ke makwabtaka da garin ya ce. To yanzu su dai wannan gawaki dai kuwa da kuwa ne ya hada ya hada mutum harewa ya hada ibo ya hada ma'aikata don duk wanda suka gani kashewa suke a wanda kwanan ya kare ko wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji amma wannan gawar a ce wani bangare dai bane ina ina ne ina ne ina ne wannan lamarin ya faru makwabtan lobanta ne ko ko a lobanta tsakanin ojibe ne da lobanta wani kawai ana ce mai ake ana ana fata ma area leru hankalin mu ya tashi da muka ji wannan labari sojoji sun zo da yan jarida sun sace wani a sama iya ta daukan mutane iya ta daukan cikin rike dama su sun ce ba ta son kasuwan ba ta son kasuwan dare DSP Morin Choma Chinaka ita ce mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Abia na kuma tuntube ta ta wayar salula ta tabbatar da faruwar lamarin sai dai ta ce suna gudanar da wani babban taro da babban sufeto janar na yan sandan Najeriya kan tsaro a jihar Imo amma daga bisani za ta neme ni masu sharhi kan harkokin tsaro tuni suka fara tsokaci sunana Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad daga Jami'ar Abuja sai eh, wato abu in yana wannan rani ya kamata a ce an yi kokari an dakile shi a ba a bari ya girmama har ya kai lokacin da ba za a iya maganin lamarin ba wato waɗannan mutane yan ipob masu kira da raba ƙasa sun wuyansu ya yi kauri ya wuce inda ake tunani an bar su suna aikata abin da suka ga dama wato duk wanda ya kasance baya tare da su to rayuwarsa da dukiyarsa da komai nashi yana cikin hatsari kuma gwamnati ba ta iya kare shi saboda kaman gwamnati a wannan yanki ta koma hannunsu ne su ne gwamnati. Ai wato shi gwamnatin uh, jihar Abia a wannan karan sai dai ma a yabe ta domin ta yi rawar gani ta yi ta maza sosai wajen fitowa ta bayyana cewa ga abin da yake faruwa. Wato ta wa umarnin mutanensu da suke karfafa waɗannan tsageru kenan. Gwamnatin jihar Abia dai ta zargi wannan katon rame inda ake garkuwa da mutane da kama su domin neman kuɗaɗen fansa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya. Kasar Sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar Communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudin ta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61 da kuma karfafa kokarinta na rage yawan basussukan cikin gida kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito muhimman taron manufofin kuɗi inda suka ambato wani muhimman taro da ake sau biyu cikin shekara goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan oktoba babban taron harkokin kuɗi na tsakiya da aka gudanar a birnin beijing na ƙasar sin ya rawaito cewa ƙasar sin za ta tabbatar da haɗin kan shugabancin jam'iyyar kwaminisanci kan harkokin kuɗi taron wanda ya samu halartar shugaban kasar sin shi jinping da premier li chang ya bayyana cewa kasar sin za ta samar da wata hanya ta warware matsalolin basussukan cikin gida da kuma kula da basussukan kananan hukumomi daga ƙarshe kotun kolin amurka a jiya talata ta saurari wasu kararraki guda biyu daga jihohin california da michigan da suka hada da jami'an gwamnati da ke hana masu suka a shafukan sada zumunta inda alkalan ke kokarin bayyana lokaci da irin wannan hali ya shiga cikin iyakokin kundin tsarin mulki da aka takaita kan ikon gwamnati na takaita magana kananan kotuna sun cimma matsaya daban-daban a cikin shari'o'i biyu wanda ke nuna rashin tabbas na shari'a game da ko irin wannan aiki na kafofin sada zumunta na da alaka da gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin amurka wanda ya kare 'yancin faɗa albarkacin baki Toshe masu amfani aiki ne da ake yawan amfani da shi akan kafofin sada zumunta don murkushe masu suka. alkalan kotun waɗanda suka saurari karar kusan kimanin sa'o'i uku sun mayar da hankali ne kan fayyace yanayi da za a yanke shawara ko jami'an gwamnati na yin aiki ne a matsayinsu na ƙashin kansu yayin da suke toshe masu suka ko kuma suna yin wani aiki na ƙasa. gyare-gyaren farko na kundin tsarin mulkin amurka ya hana ma'aikatan gwamnati amma ba masu zaman kansu ba to a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hanzin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ashe dai iyaye suna da rawa mai mahimmanci da za su iya takawa wajen ɗora 'ya'yansu akan bigiran da zai tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da wadata a cikin zamantakewar aure. Haka kuma taimakekeniya tsakanin al'umma ko kuma makota yana inganta dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arziki kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau inda muka tattauna da malama Fatima Muhammad Watara wacce aka fi sani da malama dangana daga kasar Ghana malamar addini 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar dangana International School mai zaman kanta a kasar Ghana da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakanin mutane a al'umma sannan mai bada da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata daga jihar Kano. kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a makon jiya inda hajiya sa'a ke cewa za ga cewar uwa ta gage ita ba ta da sana'a kuma ta nuna yayanta ba ta dogara cewa mai ta dinga yi yayanta abu ba ta koya musu cewar su nemi nasu ba saboda gata sai ta faɗan ta ɗauki garin ki fita ko kuma in je tafi yawon bal ko makamancin wanda neman ɗaukan magana mhm. amma idan mace cika nuna wa danki je ka wajen mai walda je ka wajen shushena ko kuma je kai kaza in san na sani eh idan gani banki in yi banki nan idan za abin daji ke in ba yi zai banki idan kuma zama cewa lokacin shi zai ɗauka wa kansa kaya kin ga ya rage miki wannan nauyi zan katse ki amma zan so mu dawo kan wannan hajiya. Malama Fatima kina cikin bayani kafin na katse ki wato kina nufin sana'ar tireda kamar kasa tumatir da tattasai kaf har su girma kuma cikin kuma ma har samu wurin kwana za ki ga wata masogon ga take jirkawa tana ice cream tana talla amma ta yi sutura mai kyau iyalinta kuma su yi sutura mai kyau kuma tallan shi take kwadon ga duka ayaban ga burde rogo du za ki mata ba, mu rena sana'a a ta gane ma kin san kama makautan mu anan ga mata suna tuka taro taro suna meti suna tuka babban mota na mai suna tuka babban mota na tifa mata fa kuma wallahi amintattun mata ne kuma kamilallun mata ne saboda ba ta son ta yi fasikanci ta zubar da mutuncinta makaniki duka matan gane suna yi to shi ke barin mace ki huce makanki takaici kuma sana'a mace yana da kyau yana barin mace wurin ibadanta ma tana nasuwa to shi ke ga yawancin arewan mu Najeriya Nijar mata suna wahala namiji kuma ya ka masa masala don kai baka da shi kai ne kuma ka aje mata kai ne kuma ka hana su sana'a yasa dole tsadar rayuwa ya yi ma namiji tsanani har ya kai ga iyalinsa gida. Hajiya Sa'a. A ra'ayinki kina gani matan da sun fi samun abin na kansu kenan fiye da na yanzu? Gaskiya ne. Gidan talakawa ba? Sai hmm. ne gidan talakawa. Eh. Sai ki je unguwa guda ɗaya ya wajen mutum goma ko ishirin. Domin ya ki samu mutum biyar masu cikakkiyar sana'a. Amma idan ya zo 'yan boko ne to shi na fi aiki. Hmm. kuma yanzu aiki ma baya cewa sai kara da sana'a haka to amma idan yanzu kina sana'a kuma sai a sa miki ido ba ki taimaka mana ba ba ki mana kaza kaza ba ba ta taimaka wa kowa to idan ya zama cewar yanzu kamar da da dinkin zanin gado yin da yan china ɗin nan mhm. na zo a gidajen mutane ana ruwan mu dinkin zanin gado wani mai fulawoyin nan dinkin matasai mai fulawoyin nan eh. kin gane dinkin eh. takalma dinkin hula duk irin ku saka kwarashi wallahi kusan za ki gida ana hira amma kowane sana'ar ta to amma hajiya eh, kamar lokaci ya sauya wa'annan abubuwan ba a fiye damuwa da su ba ah, kina gani akwai wasu sana'ar da za su maye gurbin wa'annan to kai dama shi ne matsalar da aka samu kowa ya bar sana'a ta gargajiya hmm. ya saki hannunsa ita gano tsohon sana'a yanzu abin da yake akwai yanzu annan idan kana da yar uwa ko makociya ko wuta to ka kwantar da kanka ka nuna kana da sha'awa idan kana da sha'awa saboda haka idan kamar mai ɗinki na gaya miki za ta iya baki haɗin ɗinki za ta iya baki sa zuci duk irin wa'in abubuwan idan ta baki wanda za ki samu na abinci mhm. idan ta yi ɗinki wani baki aikin kalmasa bari duk abin da yake ta zama yanzu ya zama gashi gashi eh. za ki koyi kitso idan kuma ciwo ba ki da jari kin gane saboda haka sai a ɗan ɗan jari a baki mm. musamman halin kiki da halin kinki mm-hmm. idan aka baki ɗan jari akalla ba kasar ba baki dubu talatin dan gaskiya dubu goma dubu ashirin ba sa jari saboda da yanki da ya cin yawa za ku yi. Malama Fatima to ina mafita. Sana'a kamin mace ta shiga gidan aure ta koyi sana'an hannunta. sannan ta shiga gidan aure domin yawancin mu gane kamin mu yi ma iyalin mu mata aure mun tumba su sana'an hannu ba shi dai ta je fatauci ba a'a ta san yadda za ta dinka zare ta dinka shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yasa ko da ta shiga aure in ta huta wata ɗaya ne ta kama dukan an yi aure in an yi aure budurwa fa ta shiga aure in ta huta sati hutu ne ya kamata ta fita ta kama aiki don ta san ba ta zo zama ba ne ranar hutu shine kunciyan kabari Allah samu dace da wani. Hajiya Amma idan aka baki jarin nan cewa ga shi ke amfani da shi in shekara ta yi me za ki ma tukunna. Hmm. Ni yanzu ni din nan akalla na ba mace ta yi ashirin jari. In shekara ta yi ki kwashe ni ba ki kawo kuɗi na ban samu da ɗaya ɗan harka. sai namiji ne kawai mun halarci amma duk matan da babu wata mun halarci. Maganar da na ce za mu dawo kansu kenan ɗazu domin za ki ga yawanci dangi dangi dangi da ba su da ƙarfi. idan aka tallafa musu aka ce to an dora mutum akan sana'a sai ki ga gobe kuma an sake dawowa mai yiwuwa sai a ce mutumin baya kyautawa domin ya ga halin da suke ciki na wahala amma kuma baya a gaza musu duk da cewa a baya ya bayar da tsari ba a ci gaba ba a kaman tamkar ana mai da shi wanda yake da ɗan wani karfi ma baya ne domin baya. Me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa an tsallake wannan siraɗin? Gaskiya. So saboda haka gaskiya waɗansu halayyar su ce haka. Hmm. Wasu kika ba su suna yi. dan na tabbata ko ta mata ita ba a kuma ta karɓi gaba yadda nan ta ta da gurin muka ce ta goma ta je an ban mata. Hmm. Saboda haka zan ki cewa ciwon wurin a halin sani za a kowa wasu matan da suke a nan cincin mamin fanke. Na hmm. ba ta ce wata sana'a zan ki ta ce min fanke na ba ta take yin fankenta. daga kwanciyar da roba da an ta take da rana sai ta alala mm. sai mu ta na fulawa mm-hmm. to kin ga wannan ki kara wata jari ma ba nan shi bane amma wani ki gaba shi to shi kenan sai ja ga da ni a cikin ya ta oh, goma kai ba ba amma ba jin ba ta ba sai ba je wajen wani to wannan eh, hannun su ne to amma yau da gobe idan ana ganin ana nufi bita mm-hmm. dole sai ana bibiyar su mm-hmm. wasu gaba ɗaya su baya wannan wurin su burinsu kawai a taimaka musu a basu wannan tambayar taki ce kina magana a game da mata masu ƙiwuya to malama fatima wani gargaɗi zaki wa wannan rukunin mata to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiwuya yana kawo babban lalaci kiwuya yana kawo manya-manyan kasala kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi su zama 'yan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'an ki kina yi kadan kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kaɗan kaɗan har yau muka zo muka kai ga haka ma iyali na duka sun yi kur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukkan su kuma shaida na ba su sana'an hannu Mai sauraro sai a biyo mu bashi a cikin wani sabon shirin ciwon mace domin kuwa a nan za mu yi sallama a yau. Yanzu a madadin bakin namu hajiya sa'adatu ala kurawa da ko malama fatima wattara wato malama dangana da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma hawawu abdulkarim da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kamaru za mu fara shirin jaridar mu wannan mako ne da jaridar da yanzu ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta yi mana bayani cewar yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna kokari sun miƙa kansu ga gwamnatin kasara domin cin buri na wanda da zaman lafiya da ake gadamarwa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar nan ta the trust ta ƙasar kamaru an da ita kuma ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka 'ya'yan jam'iyyar saf ta marigayi ni john burundi suka yi kokari na zaben osi joshua a matsayinsa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar waɗanda ba sa bukatan osi joshua joshua din ya maye gurbin nijan burundi domin yadda ake ganin cewar yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta sdf sai kuma jaridar afrimedia anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya ya karfi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar rasha da kuma na kasar faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakaninsa da manyan kasashen duniya za kuma mu leka jaridar nan ta lojo ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta yaba wa bangaren ilimin kasar jamhuriyar kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burinsa na tabbatar da waɗansu manyan jami'o'i a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai an buɗe jami'o'i sama da guda goma wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka bangaren ilimi a faɗin ƙasar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar bonch ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ƙarƙare mana cewar yanzu dai ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasan amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace na ce a faɗin ƙasar don ganin cewa a abin bai zama gado ba waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ta dpc ko su pdm ta shugaba fulbiya ba sa bukatan biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujerar shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyar dpc ko su pdm nan gaba kaɗan mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru A gaida awal. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Isra'ila ta ce dakarunta sun fafata da mayakan kungiyar Hamas kuma sun kai har-har kan wuraren kungiyar na ƙarƙashin ƙasa a arewacin yankin zirin Gaza a ranar Talata da wasu har-har ta sama. an ba da rahoton cewa akalla mutane hamsin suka mutu a wani hari da aka kai a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacin gaza mai magana da yawon rundunar sojin isra'ila laftanar kanar richard hedge ya gaya wa kafar yada labarai ta cnn cewa akwai wani babban kwamandan hamas a yankin inda ya tabbatar da kai harin ta sama a halin da ake ciki kuma mummunan harin nan da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wanda ya haifar da yakin da aka kwashe makonni ana gwabzawa a yanzu ya faɗakar da shiyoyin ta'addanci a duniya inda ya ƙarfafa wasu ƙungiyoyi daban-daban a cewar wasu manyan jami'an amurka uku waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci da suka hada da alƙa'ida da is suna yin amfani da harin da kuma hotunan da ke da alaƙa da shi da kuma martanin da isra'ila ta mayar a matsayin abin farfaganda in ji su sojojin kasar myanmar sun kai samami wata kafar yada labarai ta rakin tare da kama wani dan jarida da ma'aikacin ofishin kamar yadda boa burmese ta rawaito wanda ya kara jaddada yadda sojoji ke murkushe kafafen yada labarai a fadin kasar bayan juyin mulkin da suka yi an kai sammaman ne a ofishin kungiyar raya kafafen labarai na bmg da yammacin ranar lahadin da ta wuce kasar sin za ta jaddada jagorancin da jam'iyyar communist ke bayarwa a kamfanin hada-hadar kudin ta mai kadarori da suka kai dala tiriliyan 61 da kuma karfafa kokarinta na rage yawan basussukan cikin gida kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito muhimman taron manufofin kuɗi inda suka ambato wani muhimman taro da ake sau cikin shekara goma wanda aka gudanar tsakanin 30 zuwa 31 ga watan oktoba to masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya tani gabatarwa sai mu salaman abu da kuma mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasu